gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba amfani da wannan dama mu sake kakkaɗe wannan takarda mu nemi kuma yadda na yan uwanmu wanda suke tarayya da wanda suke jiha don tabbatar da an saman ma traditional institution mukamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta. Duk kowa ya je gama zagayen shi ya dawo. in ya isa ya zo ya rantse da Allah ya zaɓi jam'iyyar PDP idan ya wannan ga CO4 ina. mu mala haruna ba mu san cewa ana kasar a karatun boko ba in kai ka cika ɗan siyasa ne kai koma ɗinka ka je ka fito ka tantance ko kuma ka tsarkake irin zunuban da kake da shi a ka sannan ka ɗago sama Masu sauraro Assalamu alaikum Abba Mikael Danjamu ne ke muku sallama ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi al'amuran siyasa da tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa tafarkin demokuraɗiyya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya ba da dama. Shugaban jam'iyyar APC mai mulki sanata Abdullahi Adamu ya yi murabus daga mukaminsa na shugabantar jam'iyyar bisa zargin da yake yi na shirin kifar da gwamnatinsa da wasu a cikin jam'iyyar ke kullawa. rahotanni sun nuna cewa tuni abdullahi adamun ya aike da takardar aji aikinsa ga fadar shugaban kasa kuma hakan wasu na ganin na da nasaba da tun da fari nuna sha'awar da jam'iyyar ta yi na tsayar da tsohon shugaban majalisar dattawa sanata ahmad lawan a matsayin dan takarar shugaban kasa inuwar jam'iyyar ta apc sabanin tinubu wanda daga baya ya daga kambun nasara zaben fitar da gwani wanda kuma gashi a yanzu a matsayin shugaban najeriya Idan masu sauraro za su iya tunawa a ranar 6 ga watan Yunin shekarar 2022 wasu rahotanni mabambanta suka ruwaito shugaban jam'iyyar ta ƙasa sanata Abdullahi Adamu na sanar da Ahmad Lawan a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa domin samun maslaha tsakanin masu fafutukar neman takarar a jam'iyyar ta APC. Lamarin dai a wancan lokaci ya haifar da ce-ce-ku-ce matuƙa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wanda dole ta sa jam'iyyar ta yi mi'ara koma baya akan matakin nata. A yanzu dai da sanata Abdullahi Adamu ya yarda kwallon mangwaro domin ya huta da kuda, rahotanni sun nuna cewa mataimakin shugaban jam'iyyar ta APC a shiyar Arewa sanata Abubakar Kyari ya kama aiki a matsayin shugaban jam'iyyar ta APC na riƙon ƙwarya. sanarwar da jam'iyyar ta fitar ta yi nuni da cewa haka abin yake a tsarin kundin tsarin mulkin ta idan shugaba ya yi murabus mataimakinsa da suke yanki guda zai ci gaba da jan ragamar a matsayin na riƙon ƙwarya To daga batun jam'iyyar APC mu je ga batun bada tallafin kuɗi da shi ma ke ci gaba da zama maudu'in zance a ƙasar nan. Tallafin da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ƙudiri aniyar bayarwa da niyyar samar da waraka ga talakawan Najeriya. ko da yake a wani bangaren akwai 'yan siyasa da masharhanta da ke cewa babu daren da a aje mage bai gani ba in dai a magana ce ta bada irin wannan tallafin a ƙasar nan. ko a cikin 'yan majalisa ma akwai masu ra'ayin cewa naira biliyan ɗari biyar da shugaban ƙasan bola ahmad tinubu zai kashe wajen bayar da tallafin ga 'yan ƙasar nan miliyan goma sha biyu ba za ta fitar da mutane daga cikin kuncin da suke ciki ba tun bayan janye tallafin mai To tsakani da Allah mun aminta saboda abu ne na farko cikin jerin abubuwa da muke ganin ya kamata a yi. Amma ni in ka tambaye ni ne a matsayina ni na sani kuma majalisa mai wakiltar tsanya da kunci ina ganin kamar bai kai irin yanda ya kamata ya yi ba saboda mai saboda mutanen najeriya mutum miliyan 220 a bisa kiyasin da aka yi na kwanan nan akalla ka ɗauki mutum miliyan goma sha biyu kawai an basu to kaga ko kashi goma na cikin mutanen Najeriya kusan bai kai ba. Ya kamata tsakani da Allah a ce abin ya fi yawan haka amma tun da ci aka yi abu na farko kuma zo ka ci tuwo ya fi cin tuwon daɗi sai muke ganin farawa ma da aka yi wani abu ne da ya kamata a yaba daga mutum miliyan goma sha biyu da aka bayar in ka duba ko da albashi suke ɗauka karamin albashi ka daɗa musu dubu takwas ɗin nan akan albashinsu babu abin da za ta yi musu Injiniya Sani Bala Tsanyawa kenan ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin ƙunci da Tsanyawa a Majalisar Wakilai ta ƙasa. Majalisar da shugabantar Right Honorable Abbas Tajuddin a wata ziyara da ya kawo gida fadar mai martaba sarkin zazzawa ƙarshen makon nan ya sha alwashin cewa a majalisar a ƙarƙashin jagorancinsa za ta samar da dokar ɗaukaka martabar sarakunan gargajiya a ƙasar nan. ko da yake kakakin majalisar ta wakilai right honorable tajuddin abbas ya fara jawabansa ne da neman goyon baya daga masarautar ta zazzau wasu daga cikin makasudan wannan zuwa namu bayan godiya shine mu sake neman alfarma a gare ka tare da duka al'umma na addu'a yadda allah ubangiji ya sa farkon wannan tafiya take mai haske to allah ubangiji ya sa mu gama tafiyan lafiya mai mulki lafiya mu gama lafiya sa'an nan kuma abinda al'umma ke bukata a gare mu mu Allah ubangiji ya ba mu iko da fasaha mu tafiyar da su mu kuma gamsar da al'umma da suka zabe. mu ina so amfani da wannan dama Allah ja zamanin sarki in maka albish na san kamar shekara uku da suka wuce a lokacin da muke fafutukan sama a shiyoyi shida na kasar nan na constitutional review akwai irin gudunmuwa da ka kawo ka nuna ma irin kwaɗayin da masarauta na Najeriya ga baki ɗaya take da shi akan a nemo tsari da za a sa masarautu da traditional institutions su samu wani yarda a tsarin mulkin kasa To alhamdulillah yau ga dama ta samu danka kuma wanda yake ya fito daga wannan tsaso yau yana shugabancin wannan majalisa. So ina so in baka tabbaci ni da 'yan uwana wanda muke da irin wannan tunani a majalisa ga ɗaya can dai ciki wanda na san ba bakon ka bane eh, Abdulsamad da Suki da sauran 'yan uwa muna da yawa a cikin majalisar nan wanda muke da sarautu karatu za mu amfani da wannan dama mu sake kakkaɗe wannan takarda da kuka rubuta a baya mu sake duba ta mu nemi kuma yadda na yan uwanmu wanda suke tarayya da wanda suke jiha don tabbatar da an samar ma traditional institution mukamai ko ko martaba da daraja da suka cancanta. ya ɗaga manin zamanin sarki ga mu mun kawo don neman haɗin kai da mutanen wannan babban lardi da wannan jiha da arewa maso yamma da arewan kanta da najeriya cewa ga mu mun zo muna neman haɗa kai a ba mu haɗin kai yadda yake za mu zo mu aiki tare ga kuma kofa da muka bada na bada shawarwari a ba mu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai ƙasan nan inda ya kamata wanda ke cikin mulki ba koyaushe yake iya gane abubuwa ko kalubale da ke tattare da al'umma ba kamar dan kwallo ne da mai kallon kwallo wanda ke cike buga bai iya ganin kuskurensa amma muna da kyakkyawan tunani Allah ya zamanin sarki za ku zama masu ba mu shawara ga duka abubuwa da muke da wanda muke masu kyau da wanda ake gani muna kuskure ina son a tabbatar mana da wannan saboda mu samu karin natsuwa cewa da masarauta da mutanen zariya ga baki ɗayansu za zama abokan shawara insha Allah na san aka samu irin wannan haɗin kai to ƙasa za ta ci gaba masarauta ma za ta ci gaba Allah ubangiji ya ƙara ɗaukaka ladin zaria Allah ya ɗaukaka mai martaba sarki Allah ubangiji ya ɗaukaka duka al'umman arewa da Najeriya gaba ɗaya mun gode da wannan karamci da aka mana Allah ubangiji ya saka da alheri Allah shi ƙara ɗaukaka Allah shi ƙara ɗaukaka mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Right Honorable Jin Abbas kenan shugaban Majalisar Wakilai ta Tarayya da kalamansa a wata ziyara da ya kawo masarautar Zazzau a ƙarshen makon da ya gabata. A nasa jawabin mai martaba sarkin Zazzau da Ahmad Nuba Malli ya ce dukkan wani mukami mai daraja a ƙasar nan babu wanda lardin Zazzau bai samu ba amma sai dai hirudanin da yake shiga shine yadda a wasu lokutan wasu 'yan siyasar suka mayar da masarautu kamar zauren shigarsa a lokacin siyasa wanda daga zarar ta wuce ba ka ƙara jin ɗuriyarsu. a kan batun samar da dokar ɗaukaka masarautun gargajiya kuwa mai martaba ya ce dama ni ƙudurin dokar ke ta raito a majalisar yanzu lokaci ne da ya kamata a ɗauko shi a kakkaɓe kuma a maka masa hatimin amincewa. na farko an fitar da shugaban ƙasa daga zaria general yakubu gawan an fitar da vice president daga zaria architect na madisa an fitar da yanzu ga speaker na house of representatives daga zaria an fitar da foreign ministers guda hudu daga zaria an fitar da petroleum ministers guda hudu daga zaria an fitar da health minister daya daga zaria fct minister daya daga zaria finance minister daya daga zaria to yanzu da akwai abin da ya rage ba mu karba ba saboda haka contribution na traditional institution cannot be overemphasized saboda haka irin abu ne wanda yake mu muna kallon ya kamata 'yan majalisa kusan dukkan ku na scanning through ina kallon kusan kowa yana da indirect relationship ko direct relationship da gidajen sarautun nan all of you to amma abin da yake ba mu mamaki shine ya zama na cewa duk wanda ya zai ci zaɓe to that is the last time da zaka sake koma ganin shi kuma ya zama babban abin da zai yi shine dauki tukuba da masu shi ba abokan gaban shi masu sarauta ne shine abin da mu wa shocked har yanzu mun kasa gane wannan abu sannan kuma abin da wayansu ba su gane ba shine institution din nan ko muna nan ko ba mu nan tana nan duk kowa ya je ya gama zagayen shi ya dawo zai dawo wannan yan siyasa without any apologies shine wayansu suna kallon ana son a creating another tier of government which is not the case shi yasa mun yi magana collectively amma muka yi mamaki a ce wannan bil din an dawo da shi ba yi ba so madaki muna kira gare ka ba za mu aiki iya ba amma kai mun aike ka on behalf of duka sarkin da ke arewa a sake komawa da wannan bil din a dustin din shi a dawo da ita a kakkabe ta mu a kamun sarkin musulmi don an yi wannan an ya dautin ya kan abin da mu ce kenan kawai kuma wani albishir da aka yi ba yi ba kai muka sani ga san turaki nan sannan mu karkato duk ga su ah, ga su suna kallo na duk ga su duk jama'an mu ne so saboda haka a da da bill kawai an yi passing danta on oppose mai martaba sarkin zazzau kenan ambasada Ahmad Nuhu Bamalle sauka daga kalamansa kuma bayanan nasa na zuwa ne a gabar da a gwamnatin jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin sanata Malam Ubasani ta sake tabbatar da aniyarta na yi wa Kadunawa aiki babu kama hannun yaro. Duk da yake akwai korafe-korafe a kan gwamnatin musamman ma Da la'akari da yadda wasu ke zargin tun da aka rantsar da ita babu wani motsi da ta yi da talaka zai fara gane inda aka dosa balantana ya samu sauki a cikin zuciyarsa na samun warakar rayuwa. magana ce dai akan tsaikon fitar da kwamishinoni wanda su ne hadiman da al'umma suka zira ido su ga kalan zubin da gwamnan zai yi ko da yake azantawarsa da majiyar gauta Malam Tahir Ahmad mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna ya ce al'ummar Kaduna su sha kurumin su akwai kyakkyawan tsari da gwamnatin ta yi. Ka san shi tsarin gwamnati tsari ne wanda ake bin shi daki-daki kuma kowane abu akwai inda ake ajiye shi. A yau ranar Litinin din nan gwamnan jihar Kaduna Santa Malam Uba Sani, ya kara tabbatar da mutanen jihar Kaduna ya zo ne domin ya aiki. A rantsar da sabbin wanda za su tashi aiki mutum biyu shi ya tabbatar da haka. A wajen wannan rantsawar za ga tsohon kwamishinan harkokin cikin gida. shida da sha'anin tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan an rantsar da shi a matsayin kantoma wanda zai rike wannan yanki sannan kuma an rantsar da shi babban sakatare a ofishin gwamnan jihar Kaduna ma'ana PPS a farfesa Ayuba Bello a cikin bayanansa shi gwamnan jihar Kaduna sata Malam Obasani ya ce mutanen nan fa da ake kawowa wanda muna amfani da sha'anin gogewarsu da kaifin hankalinsu da basirarsu da kwarewarsu a wurare daban-daban domin su zo su amfani jihar Kaduna ba haka nan kawai ake wannan ba a cikin bayanansa a wannan rana ya ce yana sa taron ƙasa da makonni biyu za a gabatar da kwamishinoni shi ya sa ma ya ce shi tsohon kwamishinan harkokin sha'anin cikin gida da sha'anin tsaron na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan ya koma waccan ma'aikatar ya rike ta kafin a rantsar da sabbin kwamishinoni domin yana da gogewa yana da basira ya taɓa aiki a wajen na shekaru hudu ya san irin abubuwan da ke wajen saboda haka akwai buƙatar ya rike wannan wajen kafin a kawo sabbin kwamishinoni wannan alama ce ta cewa ya zo ne domin ya mutanen jihar Kaduna aiki saboda haka tambayoyin da mutane ke yi cewa yaushe ne za a ga kwamishinoni ta ƙare a yanzu insha allahu ƙasa da mako biyu za a kwamishinoni a jihar Kaduna da zaran kuma sun fara aiki to abubuwa kenan za su kankama domin majalisar zattarwa a jiha ta riga ta kankama mutanen jihar Kaduna su ci gaba da addu'a nan ba da jimawa ba kayan su za su sake tsinkewa a bakin ka ba. ina gaskiyan zancen cewa akwai sunayen wasu 'yan adawa a cikin kwamishinonin da za a gani nan ba da jimawa wai me mutane ke ci na baka nasu ba lokaci ne fa kuma mun ce insha allahu kasa da makonni biyu to me ake jira kuma a bai lokacin yayi mana ba za mu ce komai akan wannan ba sai an gabatar da sunayen Malam Daira Ahmad kenan mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna. Kuma kalaman nasa na zuwa ne a gabar da Malam Lawal Mai Gas ke cewa alamu ya nuna ta kusa kwabewa tsakanin tsohon gwamna da sabon gwamnan Kaduna. Ko da yake a cewarsa lokaci kawai suke jira su karɓe mulkin. Don saboda ai kaga Nasirin ya ja shi aikin hajji ya je ya zazzare mai ido don saboda yana jin kishin kicin din cewa shi wannan wakilin Nasirin da yake kan kujerar riko a jihar Kaduna yana yi ma EFCC tax na reminder cewa su binciki Nasiru akan kuɗaɗen da ya ciyo mai bashi da waɗansu kuɗaɗe da ya wawure a asusun jihar Kaduna wanda shi wannan na riko din ya kasa gaya ma al'ummar jihar kaduna nawa ma ne ya samu a cikin lamitan gwamnatin jihar kaduna don ya same ta babu ko sisi shi ya sa ma a yanzu kaga gwamnatin ta tsaya cak ba wani aiki da ake shi yasa na ce al'ummar jihar kaduna muna da sauran dama tunda mun fi waɗanda suka anshi rubabbun kaji da taliya da naira ɗari biyar biyar suka zaɓi waɗancan da suke ƙaryan musulun musulun yawa kuma mu muka jefa ma pdp ƙuri'a mafi rinjaye ta ci zaɓe to mu ɗaga hannu mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya taimake mu ya anso mana hakkin mu da muka kai ƙara a kotun korafin zaɓe wanda da izinin Allah muna tabbatar da cewa za mu yi nasara wannan duk zarge-zarge ne kuke jefa gwamnatin yan rufa'i babu hujja kai wani irin zarge-zarge tun da kana gani yanzu gwamnati tsaye take cak ayyuka ne ta zo ta yi su a jihar da ba taɓa yin su ba a cikin PDP wani irin ayyuka ayyuka na babaro do ayyukan rashin ayyuka wanda ayyukan ma a cikin iya unguwannin masu hannu da shuni aka yi su yanzu baka ji gwamnatin da take kai ta ce za ta shiga karkara ba an kaga kenan ci gaba ya samu ina za ta iya shiga karkara tun da yan karkaran ba su zaɓe ta ba kuma ba kuɗin da za ta je ta yi musu aiki na gaya maka gwamnati ruku ne To kalaman Malam Lawal ɗin na zuwa ne a daidai lokacin da kotun karɓan ƙorafe-ƙorafen zaɓe a nan jihar Kaduna ke ci gaba da karɓan shaidu a shari'ar nan da ake fafatawa tsakanin Honorable Muhammad Sani Abdullahi Dattijo na jam'iyyar APC da Sanata Lawal Adamu Mistala wanda dattijon ke ƙalubalantar nasarar da Mistala na jam'iyyar PDP ya samu a zaben sanatan Kaduna ta tsakiya a zaben da aka gwabza a ranar 25 ga watan Fabrairun da ta gabata. a lahadin nan da ta gabata ne dai kotun ta ci gaba da karɓan shaidu kamar yadda lauyan sanata mai salam mahmud abubakar magaji ya yi wa teburin gauta ƙarin haske Eh da kuka gani dai mun kira shaidunmu wanda suka tabbatar da cewa lawal Usman Adamu ya yi makarantun da aka yi zaton cewa bai yi ba. Sannan mun kawo yan ajin su mun kawo malaman su mun kawo head boy din su duk gaba daya. ga maganar cewa bai yi karatun ba ma bai taso. Akwai wata takarda da suke kokarin shigarwa yau wanda mun ga kamar ba ba su damar shigarwa ba. Wata takarda ce wannan? Ina ga takardu da dai muka shigar tunda mun tabbatar da cewa ya makaranta ba zan iya tuna kowane takarda bane amma na san cewa takardun da ke gaban alƙalan ya nuna cewa ya yi karatu ya yi makaranta kuma ya je duk makarantun da ya fada ya yi. To yanzu zuwa yaushe ne aka sa domin dawowa? A gobe za mu zo mu ci gaba da ɗaukar shaidu. Sunana Muhammad J Yakub. Kana ɗaya daga cikin malaman Lawal Abdullahi Jire a primary na karantar da shi daga aji hudu zuwa shida a 1984 to 86 a demonstration primary school gwagwala da abuja so yanzu ka daga cikin shaidu kenan da suka gurfana a gaban kotu suka tabbatar da cewa ka koyar da shi kenan insha Allah na ba da shaida cewa na karantar da shi a primary tsakanin 1984 zuwa 1986 dan yayi wannan makarantar sosai insha Allah na riga na ba kotu ko sunana Ibrahim Abdullahi Jere actually ni cousin din shi ne da baban Lawal da babana same parents suke tare NTA eh, babana ya samu a primary school transfer dai muka je lokacin so shi babana shi ya samu a primary school so a lokacin babana ya sa mai sunan shi Lawal Abdullahi Jere na ba da dukkan shaidu don kamar suna cewa sunan shi Lawal Adamu Usman so na ba da takaddun da lokacin da ya yi change of name duka na ba da a kotu. Ya kuma Alhamdulillah muna da nasara insha Allah. Wasu kenan cikin shaidun Mr Lah bayan da lauyansa ya yi ƙarin haske. To sai dai a yayin da shaidun Mr. La ke fatan nasara a kotu, su ma magoya bayan Honorable Muhammad Sani Dattijo na ci gaba da faɗin suna ganin haske akan wannan shari'a, kuma ba da jimawa ba suke sa ran hakar su za ta cimma ruwa. Alƙasim Sa'id shine ya zo da wannan batu. Idan ka kalli shari'an nan babu abin da zamu ce ma Allah sai godiya, saboda yanzu kotu muna sa rai za ta yi mana adalci, alƙalai za su haɗa gemu da gemu a ba mai mata mata shi, kuma a tabbatar da cewa wanda al'umma suke ganin cewa mutum ne wanda yake da kwarewa ya yi karatu ya san ya kamata shine zai wakilci al'ummar da suke wannan yanki alkasin mai sauraro fa zai iya cewa wannan kuna son da ya ku tilastawa talaka dan dangwale abin da bai zaba ba ku ce dole shi zai shugabance to mala haruna ai ba mu ne kotu ba kuma idan ka kalli abin da yake faruwa kamar mutanen kaduna ta tsakiya mutane ne wanda suke da ilimi suke da hankali suka san abin da suke yi su ma za su so a ce sun tura mutumin da yake da ilimi kuma ya san abin da yake yi kaduna ta tsakiya kusan tsakiyar najeriya ne abubuwan da yake faruwa a wannan kotun shi yasa na ce ma za mu yi ma Allah godiya mu mala haruna ba mu san cewa ana kasar a karatun boko ba mun ɗauka a iya inda ake kasaru shine sallah amma bai yiwuwa karatun da ya kamata a ce ka yi shi a shekara hudu ka ce shekara biyu ko shekara ɗaya kai ka gama wannan abin da yake faruwa abu ne wanda na Allah wa dare saboda duk mutumin da Allah ya sa aka ce maka ya je majalisar dattawa ana kallon shi a matsayin dattijo ne wannan fa maganganu ne ake ji daga bakin ku to mala haruna ai ba mu muke shari'a ba kuma gaskiya ce za ta yi halinta da izinin Allah subhanahu wataala to me yasa ba za ku bari kotu ta ayyana menene matakin da ta ɗauka ba akan wannan to ai ba wanda ya sai hana kotu ta yi aikin ta, wannan maganganun namu ba za su hana kotu ta yi aikin ta ba kuma shaidu sun zo da kansu sun ba da shaida kuma mun tabbatar da cewa gaskiya za ta yi halinta alƙasam sa'id kenan hadimin siyasa a gidan jam'iyyar apc To sai dai mata ne aka ji wasu cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP na zargin uwar jam'iyyar da yin ba daidai ba tun da fara a matakin zaben fitar da gwani wanda har yanzu aka zo wannan gabar. Ko a shirin mu da ya gabata akwai guda cikin 'ya'yan jam'iyyar Abubakar Baban Kamaluddin da ya shigo da kalaman nuna takaici akan yadda sanatan nasu ya yaudare su ga kuma ana neman ja masu yin bi babu. A kalaman martani da Suleiman Kotu Mainan Barnawa ya shigo da su ga Baban Kamaluddin ya ce ba komai ya janyo Abubakar kar ɗin ke irin wannan ɓarin zance ba sai kwaɗayi na siyasa wanda kuma a cewarsa ba za su kashe masa hidimar gabansa ba. Ni ɗan jam'iyyar PDP ne kamar yadda shi yake ikirarin shi ɗan jam'iyyar PDP ne. Ta yiwu ma shi namban sama ne kila ni namban ƙasa ne ma'ana shi sunan shi baya rijista na nawa yana rijista. Ina magana ne akan maganan sanatan mu na Kaduna ta tsakiya distinguished Sanata Lawal Adamu Usman Musala ya fito yana ta surutai. Surutan da yake yi har ya kai ga yanzu mutane suna zargin shi kamar irin mutanen nan su Alayi Rufa'i na Kano wanda ya ce ya sai jihar Kano. Da ya an ji shi a rediyo sai ka ji an fara dariya to fa ga ga mutumin ya zo to naira dubu biyu dubu uku dubu biyar ba za ta iya siyan maka mutuncin da waɗanda suke turo ka ka zo ka ci mutuncin masu mutunci a rediyo kan shari'an da ake yi tsakanin lawal adamu usman mustala da muhammad sani da tijo wanda kuma ita shari'a a ko ina ma yaya baban gida al'insanu bari'un hatta tasbita tuhu dukkan mutum kubutacce ne daga laifi ko abin da ake zargin shi sai abin da karfin shari'a ta tabbatar da cewa ya laifi kwanan nan ba a daɗe ba aka gama zargin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa bai da takardun makara. makaranta ya hana ya zama shugaban kasa tunubin nan da ya zo aka ce bai da takardu ya hana ya zama shugaban kasa atiku abakar ma cewa aka yi ba dan kasan nan bane ya hana ya yi takarar shugaban kasa kuma ya ci gaba da zama dan najeriya a matsayin shi dan kasa to kaga irin wannan sai mu ce to kana yin wani abu ne wanda da mutane suna ganin ka da mutunci da kima wanda yake turo ka kake zuwa kake cin mutuncin mai girma sanata ya kamata mu ji muryan kanin shi ko dan uwan shi ko wani makusancin shi ya zo yana magana akai wasu ka iya cewa su wane ne kuke zargin ke turo shi ya fa faɗa da bakin shi ya ce a gefen shari'ansu lokacin da suke yi da saddaunan badarawa saddaunan badarawa na zuwa kotu shi mustala bai taɓa zuwa kotu ba a lokacin da ka zo kake waɗannan surutan wannan sanatan na yanzu lawal adamu usman musala a daidai lokacin ne ya je yake gabatar da ƙuduri a zauren dattijai cewa a zo a gyara hanyar da ya linkin daga abuja zuwa kaduna kaduna zuwa kano wanda mutane da yawa suna ta murna suna alasan barka yan jefa masu iban tumatir zuwa kudancin najeriya da yan commercial da yan private kowa na alasa mai albarka to idan majalisar wakilai da na dattijai suka haɗu suka fito da ƙuduri akan wannan aikin da aka faro a gwamnatin APC ba a gama ba yau ga su 'yan jam'iyyar PDP ne suka ce a zo a yi wannan abu ai ya kamata a gode musu baban gida Buhari ya yi aiki kilomita miliyan goma sha uku kilomita miliyan takwas ya yi shi a kudancin Najeriya ne wuraren Yarbawa kilomita biyar ne shine aka raba ma five geopolitical zones ɗin nan da muke da su namu na arewa shine wannan wanda ya haɗa jihohin arewa goma sha tara wanda har yanzu ba a gama ba sanatan nan ya tashi ya ce sai an gama shi da yardan Allah senate president ya ce ya yarda da wannan kudirin jama'a su bashi goyon baya yanzu haka an sa a zo a duba a gaggauta yin wannan aiki na rantse ma da Allah yaya baban gida Ranar zaɓe na zaɓi sanata lawal Adamu Usman Mustala idan Abubakar baban Kamaluddin in ya isa ya zo ya rantse da Allah ya zaɓi jam'iyyar PDP idan yayi wannan ya baban gida ga CO4 ina na gidana na bashi kyauta Suleiman Kotu kenan daga Barnawa ke Meru Abubakar baban Kamaluddin martani akan ragargaz ta'azan da ke yi wa sanatan Kaduna ta Tsakiya Honorable Lawal Adamu Mistala Mu a ƙaramar hukumar Cikun inda gangar siyasar ta fara zaki musamman a wannan gabar da hada-hada ta yi nisa a kan zaben cike gulbi da za a gudanar na ɗan majalisar jiha a karamar hukumar inda tuni magoya bayan 'yan takarar suka fara tallata 'yan takararsu da nufin cefanar da su wajen al'ummar yankin su samu karbuwa domin kai bantansu. Honorable Aliyu Jibril AAG daga gundumar Nasarawa a karamar hukumar Cikun ya ce wannan mukami a baiwa Honorable Haruna Ibrahim Nasarawa da ke takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyar jam'iyyar APC kawai a huta domin a cewarsa ya cancanta. Wannan siyasa na mai da shi kamar World Cup ne, na ce kowa ya koma gidan shi ya je rawa da bazan garinsu. To ni gari na akwai wani jajirtacce da ya fito wannan takara ya sa na ce to ni duk tsarin siyasa na na dawo gida domin me saboda me kishi ne na garin. kuma na tabbatar da in na sa shi gaba ba za mu ji kunya ba a onda karamar hukumar cikin musamman irin wannan tsumbula da muka shiga a cikin karamar hukumar cikin ne karamar hukumar da ake nuni da mu ake daga mana yatsa ake mana wasu fassara wanda dole sai mun tsaya mun gyara siyasa mu mun tsaftace ce kuma mun kwaci kanmu ba dan komi ba in ba da irin su ba kuma ba za mu kwaci kanmu haka ba inda za mu tafi a hakan sunan shi honorable Haruna Ibrahim Nasarawa wanda yake aiki a Bishan FM to sauran ƴaƴan Hausa Fulani musamman da ke karamar hukumar cikin din nan kuna ganin shi Haruna Ibrahim Nasarawa ya fi cancanta ne ni dai a waje na ya fi su saboda me su ma in suna ganin sun fi su je waɗin kowa daga waɗin shi a tantance shi a tsarkake shi ya fito fage kai kowa da garin shi ya koma garin shi saboda mu karamar hukumar cikin ya kamata kalubale ne gare mu in kai ka cika dan siyasa ne kai koma wadin ka ka je ka fito ka tantance ko kuma ka tsarkake irin zunuban da kake da shi a wadin ka sannan ka dago sama menene bambancin honorable Haruna Ibrahim Nasarawa da sauran yan takara karamar hukumar cikin? bambancin su yana da yawa na daidai jajirtacce ne shi kuma mutum ne mai kishin karamar hukumar cikin. kuma mutum ne ba mai kabilanci ba yaya za a yi a gina kullun damuwar shi kenan Honorable Aliyu Jibril AAG kenan mai fafutukar Honorable Haruna Ibrahim Nasarawa ya kai bantansa a zaben cike gulbi da za a gudanar a karamar hukumar cikin ta nan jihar Kaduna. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Da wannan muka kawo karshen shirin a madadin sauran abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala ya zo gare ku. Ni Abba Mikael Jandami da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.